inna azadatul islam wato adalci na musulunci la ta kasasiru ala hifzi huquqil muslimina faqad ba ta tsayawa ga tsarewa haƙƙin musulmi dai walaysa laha mailun ila al-aqida kuma ba cewa an kai bata damu da abin nan ba ba ce bata damu da aqida ba bal hiya ma al-haqi aina ma tana tare da gaskiya duk inda gaskiya take kun gani wato ga ga musulunci ba a cewa babu ruwanmu da abin nan babu ruwanmu da addini a'a wato akwai ruwanmu da addini amma wajen ba da haƙƙi wato ba a damuwa kuntun ko wace ina aƙida a gare shi za a ba shi haƙƙinsa kun gane ko ah, ba a zaluntar mutum don yana da aƙida daban don yana wani addini daban ko kuma cikin musulunci ya karkace bai hana a ba da sa wanda ya dace ah, ah, kun gane ko abin na aina maka duk inda yake qala ta'ala muhadiban rasulahul karima wato Allah ya ce na mai magana da sa. inna anzalna ilaykal kitaba lalle mun saukan ma littafi wanda yake akwai umarni ciki akwai hali ciki wal fasl bainan nas kuma akwai shari'a tsakanin mutane ciki ah, li bai bainan nas bima araka Allah don kai hukunci tsakanin mutane da abinda Allah ya ya nuna ma hukunci tsakanin mutane da abinda Allah ya sanar da kai ai alama Allah fi abinda Allah ya sanar da kai wato kun gani ga kome annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi aiki da ra'ayi tilas ne sai ya tsaya Allah ya ce masa yi kaza sai wuri biyu wuri na farko wurin yaki nan an ce shi shawara da mutane sannan bayan haka nan ya dogara ga Allah wajen zartarwa an saukar ko ba saukar ba wuri na biyu wajen shari'a ba a ce sai an saukar a ce wani da gaskiya domin a koya mana mu alƙalan baya kun gane ko eh, wato nan da ra'ayi wato da shaida shaidu don haka wato annabi ke cewa akwai wani mai zakkuwa da ya iya magana da wannan iya magana tashi in ba shi in ba shi gaskiya in ba shi haƙi to alhali ba na shi ba to wuta ni yanka masa kun gane ko eh ah, bai da ba ka an kace shi in bai haka nan ba za mu koya ah, wai abin nan ne nan eh na zo na kawo kara eh alhali shi wancan saboda iya bakin shi ban iya ba eh. alkali ya fahimci iya bakin shi ya rinjaye shi ya ba eh. ni shi gaskiya eh. wato anan alkali bai da laifi bai da laifi abin da ya bayyana gare shi na gaskiya kawo shaida baka da shaida ga abin da ya bayyana ka gane ni to madalla kullul kha'inina khasima aka ce ma annabi kada ka zama mai taimakon husuma ga masu yaudara kun gane ko mu khasimu mai taimakon su ga husuma ai fa hukum bihi kai hukunci da littafin da an ka saukar ma wala takum mukhasima anil kha'in kada ka zallo ya ka taimaki masu yaudara wa in kanu min asbai ko da sun zan cikin mabiyanka ko da musulmi ne suna yin shari'a da kafirai to kada ka taimake su inda suna da yaudara lidda da ya kawato kenan suna ya abin su musulmi ne waɗancan makiyanka duk da haka dai sai ka taimaki gaskiya لأن العدالة في الحكم la takatali mailan ila جانب غير الحق domin yin hukunci wato yana neman karkata zuwa ga gaskiya gefe wanda yake abin na gaskiya bai bukatar abin nan bai bukatar taimakon wani kun gane wasu fastaghfir Allah in hamamta bi shay'in min zalika har in ya zan ya dan kasa cikin zuciyar ka ka so ka taimaki wani don masoyinka ne to ka nemi gafara hmm. wannan magana ana wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma mu an makasudi domin an an wa shugaba magana mata mutanen sa an kawa ke ci gaba a ah, ban kare ba wasu saka Allah wato hali in ka karkata ga yin ga taimakon wani wai don yana masoyinka abin nan ga shari'a to ka nemi Allah gafara inna Allah kana gafurar rahima Allah ya zama mai gafara ko mai abin nan mai tausayi li ahli ta'ati ga mutanen ta'a shi wayurwa anna wahida min al-ansari wato wani mutum daga cikin ansar mutanen Madina ne yusamma tuma tuma tumni ubayrik sunan shi tuma tumni ubayrik saraka dirhaman dir'an wa ya ya saci sulke sai ya koye ta inda yahudi ya kai mai wani ba ya koye masa fauji da inda ku sai an ka sami wannan sulke wurin ba yahudi fara ma ku tuma bi sai wannan tuma da kai ajiya sai yace shi ya ce ta kun gane ko wa halafa annahu ma sarqa shi ba yahudi ya rantsa ba shi ya ce ta ba fasa alqamuhu banu zufar annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin ya zan jayayya wane ne ya sata kenan shari'a ta koma tsakanin ba yahudi da tu'uma sai yan uwansa musulmi sai suka zo suka roki annabi to Allah a rufa musu asiri an yi yujadil an wato shi taimake shi ga jayayya wai wai ku shi barantar da shi kada a ce yayi abin kunya wa aballahu illa yuqima na eh, yuqima nabiyahu al-adla Allah ya kifa ce annabin sai yayi adalci kawai bayanan nasu tsakanin mutane tsakanin musulmi da kafiri in kafiri adda gaskiya shi za a ba wa kadi bil haqi shi hukunci da gaskiya li mustahiqihi ga wanda ya cancanci gaskiya man kana kowane ne wala yubali bai bai damuwa eh, ko ta kowane ne kun fahimta ko eh, kun ga wata wannan shi a musulunci eh, in ana shari'a babu wane wala tujadil ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم kun ga taimakon masu rauni ko da wala tujadil annabi Allah ya ce ma annabi kada kai jayayya an alladhina yakhatanuna nun kada ka zan loya wato ka taimaki waɗanda ke yaudara kawunan su yakhununa suna taimakon rayukansu su ma'asi da zunubi li'anna wa bari khiyanati ma domin wanda ya yaudara cutar nan ta yaudara za ta komo akan sa inna Allah la yuhibbu man kana khawana Allah baya son wanda ya zama yaudara kasira siyana mai yawan yaudara asimu mai yawan zunubi yu'aqibu Allah ne masa azaba shine ma'ana baya son shi yasakuna يستخفون من النار ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى tura min Allah suna neman su tsare kansu daga mutane wato suna jin kunyan mutane don haka sun kato suna samun kafa wala yastakhfuna min Allah ba su neman koyewa daga Allah wa huwa ma'ahum alhali Allah na tare da su da ilmin sa idh yubayyituna ma la yarda min lokacin da suke kwana da abinda Allah bai yarda da shi na magana lokacin da suke shawara su su nemi annabi ya rihe musu asiri Allah na nan tare da su yana jami'in da suke faɗa wato abin da bai yarda da shi na magana min azumi na niyya su Allah halfi ala nabi sarka sun yi niyya za su yi rantsuwa wato ba dan dan uwansu bai sata ba wa li yahudi bayan haka na ce ba yahudin shi yayi to wannan abin da sun ka kwana suna kullawa Allah na tare da su wa kana Allahu ma ya'maluna muhida Allah ya zama kewayewa ga abin da suke aikatawa aliman masani ga duk abin da suke yi ya kewaye su da ilimi ha antum haula'i ha an to عنهم يوم ku ya ku kuna عليهم ku musulmi ne ansar a kun da abin nan khitabun li kulli man yati minku duk ya ta'atta min wannan magana ce ga duk wanda yake yana son a taimaki wani nashi ga rashin gaskiya ga ku wato an yi jadal ko an jadal kaliban wato wanda ke son a taimake shi da jayayya bisa ga ƙarya an da khawana khawana ga masu yaudara li qarabatin dan zumunta aw li shay'in akhar ko don wani abu misal qawmin duma ko mutanen duma ga ku ya ku waɗannan jadaltum anhum kun dora jayayya don ku kare su wato abin nan nan duniya fil hayati duniya cikin rayuwar duniya wa man yujadilu lahu wane ne zai yi jayayya da Allah matsayin su ya amal kiyamati ranar kiyama idza azabahum lokacin da zai musu azaba wane ne zai tsaye ce Allah kada kai musu azaba amma ya kuna alaihim wakila ko ko wane ne zai zan wakili wane ne zai zan loyan su ranar lahira shi kare su idan su musulmi ne ya taballa amrahu wane ne zai jibinci al'amarin su wayo alko wayo zubu an ya tunkuɗe musu laifi ai la ahada ya falu zalika ba wanda ke iyawa kun gane kun Allah sauƙaƙe amin in ya zo annabi ake wa wannan fada to ku sauran alƙalai fa da sauran shugabanni Allah ya taimake mu wa man ya'mal su'a wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata cuta wato yayi zunubi ai ya bihi gaira wanda yake ya yi wani abu wanda zai bata mu ne rai da shi kamar yadda abin nan dan tuma yake shi ba yahudin nan da wannan sata aw ya zalima sau ko ko wanda ya zalunci kansa da yin wani zunubi ya doge akan zunubin sun mai saka la amma sannan ya nemi Allah gafara ya jiri Allah gafurar rahim to zai samu Allah mai gafara rahima mai jin kai da gare shi to sannan kuma idan mutum yayi laifi ya kituba wannan laifin nan yana nan tare da shi har abada kowa ganshi sai ya tuno laifin nan amma idan mutum ya tuba shikenan da wannan tuba kuma Allah zai yanki yafe masa kuma a wanke wannan har a manta da ma yayi kun fahimta ko eh, ba wai ga a tsakani da Allah ɗaya ba tsakani da mutane za a wanke shi Thank <laughs> you. to man ya kasu zaman duk wanda ya aikata zunubi wato akan wani shi da kansa ya aikata zunubi fa inna ma yakasubu ala nafsi wato yana aikin zunubin nan don kansa kawai zai komo gare shi shi kadai li'anna wa balahu alaiha domin musiba nan zai komo ga kansa wala duru gairu ba zai cuci wani sa ba wa kana Allah aliman hakima kuma Allah ya zama sani ga dukan komai ko mai hikima ne fi sunni ga aikin sa ashe na ko ga shari'a ga yadda ake yi wa man yakzib khadi'atan duk wanda yayi laifi wanda ya aikata laifi zunubi ko da zamban nasagira ko da zunubi karami ne aw isman ko ko babban zunubi sun bayar bi bihi bari an sannan ya yi wani wanda ce da wannan laifi ba ki yayi amma ya wani ne wa kadaita malatu lalle ya dauki nan ƙarya babba da wannan jifa da yawa wani wa isman mubina kuma ya dauki zunubi wanda abbayyanan ne bayyanan bi kasbi kun gane shi yayi laifi yana son ya jefa wannan laifi ga wani to mu ci gaba وما يضلون إلا ku saurara da yadda ake cewa afiwa annabi faɗa ki wala la fadullahi alayka ba don kyautar Allah da yayi ma ba ya Muhammad ya tsare ka wa rahmatu da rahama shi bil ismat ya tsare ka ba kai yin zunubi laham mata ifatu min da wata jama'a ta yi nuhi an yi dullu su bar da kai an kala daga hukunci bil haqqi da gaskiya bitalbiyat in bitalbisihim alayka su sa ma rikici har ka karkata don ka taimaki dan uwansu ba don Allah ya tsare ka ba ya ma kyauta da an yi da an juyar da kai kun gane eh, wa ma yadulluna illa amsan to wannan da sun neman da sun kai su badda annabi ya taimake su ba su badda kowa sai kawunan su wa ma yadulluna kamin sai kai kuma ba su cutar ka da komai tun da baka bi ba ma kuma wanda ko domin li'anna wa ba'al idlalu alai domin musibar wato katarwar da sun kai ya koma gare su wa anzala Allahu alayka kitaba kuma Allah ya saukar da um, littafi gare ka saukar da Qur'ani gare ka don kai hukunci da shi wal hikmata kuma ya saukan ma da hikima ma fihi min al'akamu ya ce ga yadda ake zarta ga shari'a kuma ga yadda za a zartar da ita kun gane ko wa allama ka malam ta kunta alam ya sanar da kai abinda baka zan ka sani ba na kunce kunce wal gaibi da abubuwa fake wa kana fadlullahi alayka azima wa kyauta Allah ta zan akan ka mai girma ya Muhammad bi zalika wa ghairihi li'annahu la fadla azam min nubuwa al'ama domin babu wata daraja wadda ta yi annabci wadda ta hada kowa Wani risalata tama da manzanci wanda yake da gare shi babu sauran manzo kun gane kun yana da kyawu ku karanta yanzu fahimtar mutane ta zo ku karanta al-aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a wato addini na musulunci addini na musulunci wato sharadin sa ya na musulunci wato shi zan hukunci ne wanda Allah ya yi ko annabi ya yi an karɓo shi cikin shekaran nan 23 na rayuwar shi ta annabci ba ka iya kawo wani abu wanda an to daga gare shi gabanin su gabanin shekarar shi 40 haka nan bayan mutuwar shi ko ba iya kawo wani abu a ce gashi ya zan hukunci sai dai wannan shekara 24 idan abinda an ka samu gare shi shi dai an rayu shi dai an musulunci kun gane ko eh. Eh, alƙalanci shine mahi girman shine mahi eh, abin na aiki na lada ga wanda ya shige shi kuma shine aiki wanda ya hibar da mutane ya hisa mutum cikin wuta sai da kallon kunci ko wani abin da za a yi cikin shekaru ashirin da uku duk abin da annabi ya taho da shi cikin shekarun nan ishirin da uku ko ishirin da to su ɗaya musulunci kuma yadda ya ce a yi yadda ya ce a kana yi wa eh, ka ishtihadi ka ce na fahimci kaza daga kaza ba shi ne ishtihadi ba shi ne aikin malamai eh? eh shi kenan kina nan wato ba ba za ba Thank you. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله wato bayan abin da ya gabata na jayayya da an kace kada a taimaki mai zalunci ko da musulmi ne akan kafiri to ga ta aqibi na ƙara ƙarfafawa wato abin nan lil kha'in li qarabatihim aw li sabin akhar bi man in najwa ko da an ka ci gaba da wani abu wato hana ganawa illa lima fihi maslahatun amma kun ga kuma mai iko kullum masu abin nan masu wayo suke zuwa su dauke shi a ta ganawa talaka bai iya bai iya zuwa ya gana da shi kun ga an ci hakkin talaka ke kun hanga ko to yaya za a hana wannan shi kuma domin shi ma sai an tsaya hakkin la khaira fi kathirin min najawakum babu alkhairi ga mai yawa na gana wasu ai annas ya na juna bi duk gana wanda suke yi wanda duk yace taho mu gana ɗayan biyu ba ni kuɗi ko ina son kaza ka taimake ni akan wane to shine yace babu alkhairi ga gana wasu ai annas ya na juna bi wato gana wanda suke yi wai ta haddasu na su dore hira liyafazuhu an baqin na don su tsare shi daga sauran mutane sai wani ya to ya dauke annabi ko ya dauke wani shugaba a ta wurin ganawa su tsare hitan li yadhhiru bi dhalika karamatuhum inda annabi da su bayyana su manyan mutane ne ba haka nan su ta su ta cuta kun gane ko illa ma amar bi sadaqatin sai wanda ya umarni da sadaka ya jawo annabi dan ya gaya masa akwai wani wuri kaza ya cancanta a taimake shi kun gane shi gana shi tana da alheri aw ma'rufin ko kuma wani aiki na alheri ya nuna ya ce za a yi kaza aw islahin bainan nas ko ko tsakanin wani da wani ko kabila kaza da kabila kaza akwai rashin shiri ya annabi sallallahu alaihi wasallam ka aika a gyara ko ko ka ka gyara to shi wannan ganawar shi tana da kyau wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan abu da anka ambata ibtiga marlatillah don neman yarda Allah wato ya tafi ya gana don yayi ayi waɗannan kuma don a ce shi wani abu bane la gaira hu min umuri dunya ba yayi don neman wani abu na duniya ba fa sa wani ti ajran azima Allah ce za mu bashi lada wanda an mai girma ko kun gane ko wato wanda yayi wannan wanda yayi irin wannan ganawa za a bashi lada mai girma li annahu dadul alkhair domin mai nuni ne ga aikin alkhairi wa dakhilun fi zumratil khairiyin kuma ya shiga cikin mutanen alkhairi kal fa'il lil khair wato masu aikin alkhairi kamar masu aikata alkhairi ne wanda ya nuni ayi alkhairi to in an yi da shi da wanda ya aikata duk da suke kun gane ko a hara an yi rikila zumrata wato mama ya shiga abin nan ya shiga cikin jama'an masu alheri kun gane wana ba fi ma ya ti wa man shaqi rasulullah ويتبع غير سبيل المؤمنين wani ba fi ma ya ce ayar da an wato ya falkar alaman yugayyurul kalam wanda ke canza magana wa yadda ji bihi ittijahan gairar sahihin shi fuskantar da magana ba yadda take ba ya karkatar da ita wato ba karkatarwa mai kyau ba liwa duka hawa don ya daidai da abin da yake so fa innahu kafir mai yin haka nan kafiri ne la ne kace liktida'u bi ba ya halatta ai koyi da shi fa qala yace wa man yushaqiq rasula kun gani wanda ya saba ma manzon Allah fi ma ja'a bihi ga abinda annabi ya taho da shi min alhaqi na gaskiya ya saba masa min ba da ma ta bayyana da bayan shirya ta bayyana gare shi saba ai zahar lahu alhaqu gaskiya ta bayyana gare shi kuwa alwadi bayyana ne bi hujjati zahira da hujja bayyana na ya gane amma wa ya tabi gayar sabil min yabbi hanya ba ta mumin nai ba ta ba hanya sahabbai ba wa tabi'ihim da masu bin su wa tabi'i tabi'ihim wato waɗannan su ne an kace ai koyi da su wanda ya saba manzon Allah ya bi hanya wadda ba ta su ba ai gairi tsarikin ba hanyar su ba alladhi kuma alaihi waɗanda yake suna akai min addini na addini fa yashqu li nafsihi tariqan yawa kai ne wata hanya daban mukhalifan li tariqin wadda ta saba mu hanyar su fil aqidati wato ga imani wal ahkami da hukunce hukunce wallahi ma to wallahi za mu jibinta mai abin da ya jibinta na bata kun gane ko abin da min lalal na bata bi an nukhalliya bainahu wa bainahu fi dunya mu bashi da bata shi cikin duniya shi ta aiki da shi wa nuslihi sannan mu shigar da shi a lahira cikin jahannama fa ya tari kofiya shi kone ciki wa sa'an masira ta mu nan ta zama koma ai marja kun gane ko ko menene ko da ibada ce ka kaka kana yi ko ku wani ya kaka ma kana bi baka san inda ka dogara ba to ka saba ma annabi ka saba ma sahabbansa ka saba ma tabi'i tabi'in wata lokacin da abin surar nan ke karantarwa maudu'inta ilbatul adl wal iqsad wato tabbatar da adalci tsakanin mutane wa alaja zalika fi suwarin adida kuma ta yi magana wannan cikin surori masu yawa ko mun cikin ba sura ta qur'ani ba hanyoyi daban-daban an ga kaza ga kaza waje da fada duk babu inda ba shiga ba wa bayyana da hakamu ta bayyana da hukunce hukunce wa alhatan bayyananni anna zulma mamnu'un cewa zalunci an hana shi walau alaman lam yakun fi nizamil aqidati ko da wanda yake ba akan musulunci yake ba a zalunce shi hananne ne wal millati islamiyya ko ba akan musulunci yake ba duk da haka dai a zalunce shi an hana to bayan ya bayyana waɗannan wa fi ma yati eh, eh, tazkuru akbara zulmin Eh, tafakkaka bihi jami'ul qura wato za a ambaci wannan sura za ta ambaci mahi za mahi girman zalunci wanda yake abinan abin ya da an ka daure al'ummar musulmi sun kaza abu guda ta kakkace da shi wa talmashilul adala adala adalci ya walwale wa huwa shirku shine shirki kun gane eh, matukar ka ce akwai wani mai kawo ma doka daga Allah shikenan kamar mutanen Kaduna su ce ga wani gwamna an kawo ga wannan can wani yana nan ko wani yana amsowa daga shugaban kasa yana yiwa ga shi shine wa huwa shirku wato shine shirki wato da shine na zalunci ke tabbata ga kowa wa ibadatu ga Allah da bauta ma wani Allah ta'ala fa qala yace kun ga kamar misali masu abin masu dodo ai dodon shi bai san abin da ake ba amma suna suna dokoki a kawo abin raguna a kawo kaza in ka ɗayan su in yace zai gyara abin nan kashe su suka yi da dare wanda yace abin nan ba gaskiya bane to inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi allah ba shi gafartawa a hada wani da shi ai gaira fil ibadati bautawa ai idza matal min kuma mun yo ba wai sai ka duka shi daya ibada ba ko wani yayi ma doka ka bi ka bauta masa domin mun yi magana adiyu can baya kun gane ko Allah ba shi gafartawa abin nan abota mu wani tare da shi to ai idza mata al mushriku ala shirki in shi mai shirkin din ya mutu akan shirkin din li qawlihi ta'ala qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qasara domin akwai wata aya da an ka ce ka kwada mu waɗanda sun ka kafirta in sun ka bari za a gafarta musu ashe sai wanda yake ya mutu akan kafirci shi ɗaya ne Allah bai gafarta ma wa ya gafiru ma duna zalika liman sha ma duk abin da bai kai shirki ba bai kai kafirci ba wato nau'in zunubai Allah na gafarta shi amma ba ga kowa ba liman ya shaga wanda ya so wa man yushir billah duk wanda ya hada wani da Allah faqad dalla da dalan ba'ida to ya bace bacewa wanda amma nisa ya bace an haƙi daga barin gaskiya fa inna shirka a'azamu anwa'id dalala shi shirki shine mahi girman nau'ukan bata wa ab'aduha an sawabi yahi ya hi komi nisa ga daidai wal istiqamati kuma hi komi nisa ga zama akan hanya da mutum ya karkace shi kenan an an rasa shar abada Allah tsare sai dai in ya komo to ci gaba illa ina ta masu bauta ma wani Allah to ba su ba su kiran kowa sai mata asnaman gumaka mu'annata waɗanda yake mata kamar lata da buzza da manata kun gane ko da sauran gumaka da ake ambata eh. wa in yad'una illa shaytanan murida kun ba su kiran kowa sai shaytan mai tsaurin kai shine nan tijani kenan ya shigo marida mai tsaurin kai ya san gaskiya ya ki yarda da ita kharijan an ta'ati wanda yake ya fita daga ta'a li ta'ati lahu domin sun yi mai ta'a fiha wato ga abin da yake so ko iblis wato ko dai ai bauta ma ka ko wadanda yake sa ne ko ya bauta ma shaytanu wadanda yake suna kokarin su canza addini ma wato ba su kiran kowa sai daga sunan mata sai shaytan la'anahu Allah Allah ya la'ane shi ya nisantar da shi daga rahama wa qala shaytanu shi kuma shaydan ku diba wato lokacin da Allah ya la'ane shi maimakon yace ya Allah na tuba sai ƙar tsaurin kai yayi ya ce la'attakhizanna min ibadika nasiban mawrula lalle zan riƙe zan tebi rabo wanda yake yankakke daga abin nan daga bayinka ai makatu an rabo wanda an ka yanke min wa duhum ila ta'ati in kire su zuwa ga idimin ta'a kun gane wato zan kire su wato kenan abin nan zan kire wata jama'a <coughs> to <coughs> wala lanahu wala lanahu

yake wala mai nahum maimakon yi ladabi ya ji tsoro sai ya ci gaba da faɗa ubangiji wannan magana ya ce wallahi zan da su anil haƙi daga barin gaskiya in sa musu wasu wasi Wani umniyan nan kuma zan sa musu buri ay ulqi fi qulubihim tul alhayati in ce kai tayi za kai tsawon rai wa Allah ba ta babu tashin kiyama wala hisaba in kai tayi kenan za ka samu kaza wala amuran nan batikun na adan kuma lalle zan umarne zan umarce su su yanyanke kunnuwan abin nan dabbobi wato a tsage ko a yi kaza a yi layu da su wa karfa ala zalika bil bahair ya aikata kana akwai dabbobi bahira gudda yawa bahair fashin za na su suka kyage wato kunnuwan su wato jam'u bahira na qatun talidu arba'a butunin wato in kuma ta yi haihuwa haihuwa hudu sannan ta zo ga tabbiyar ta haihi mace wato unsa fa na sai su ce ta zan iya kenan kuma ta zan dabbar tawagi ta zan ta aljannu kun gane ko in ta isa yanka mata ba su da ikon su ci maza ɗaya za su ci sai fa in ta mutu wasai wannan ana iya ba mata to wal ko wala amuran nahum kuma shi shedan ya ci gaba da yana faɗa ma Allah lalle zan abinan nan ba kuma bayan Allah ne yake faɗa zan umarce su bal yughayyiru na Allah za su za su saki halitta Allah wato za su saki halitta Allah za su saki addinin sa da kafirci da halal da haram da su canza wa tahrim ma ahalla su haramta abinda Allah halatta da tsaga da wane ne duk ya shigo tsagan me da fuska da komi tsaga fuska shi ma haram ne ko da benu in kawwa bawon ka tsaga ya zanta ga na shi da wala amana a cikin jahiliya ko gatka naka eh shine zo amma ne wannan ba ka da laifi yawa eh, domin ba sani ba na ganin wato kamar a lokacin nan ana yaƙe yaƙe ne a yi abin nan ko wace kabila ta yana ta don a san dangi ka a yi faɗa ba shi ne ba kaga shedan ne yake ai yana da kyau eh, in baka san dan uwanka ba ya za ka yi wajen eh? wannan ya kawo alhamdulillah da shaytana waliyan duk wanda ya riki shi ne masoyi gare shi ya tawalla wa yuti shine ke bashi komi min dunillahi ya bar abin da Allah ya ce faqad khasira khusrana mubina to yayi hasara hasara wanda abayyanan na bayyanan masiri ila na domin zai koma zuwa ga wuta al mu'abbadati alaihi wanda an ka dawo ma gare shi kun gane ko to ci gaba eh وما يعرفهم an kare magana shaidan wanda yawa ya yi gaba ga Allah ya ce ga zai da mutane to sannan Allah ya ci gaba da ce muna ya iduhum Allah wato shaidan sai shi dore musu abin nan alkawalin za ka yi tsawon rai za ka yi kuɗi abin nan ga abin nan ga mabudin aljanna bari in baka wa yi manni ya sa musu guri na yi la'ama da samun guri ci gori fi duniya a duniya wa Allah ba ta wala jaza babu tashin kiyama to yanzu ma an wuce nan har lahira ma sai a ce za a baka aljanna alhali ko fulat ba a iya baka kaduna ko ba haka ba wa ma iduhum shaytan illa gurura shaytan bai yi musu alkawalin da komi sai dai rudi kawai ba da wanda an na ƙarya wal gurur izharu nawihi ma fi darar abinda ake ce marudi ka bayyana alheri ga abinda yake akwai cuta ciki da shedan ke yi musu wannan alkawali da shedan ke yi musu in ma bil khawadir ko dai da tunani alfasu da wanda ba su da kyawu aw bi alsinati awliya ko ko eh, da harshen abin nan masoyansa ce in an yi kaza ai kaza za a yi kun gane Allah tsare mu ci gaba eh masoyin shedan ula'ika ma hu jahannam waɗanda sun kafi shaytan wato sun kabar abinda Allah ya ce makomar su jahannama ce wala jiduna na mahisa ko ba su samu wurin karkacewa da gare ta ai ma'adalan ba su samu wurin karkacewa da gare ta ah, to mu ci gaba bayan an haɗi mu a faɗin farai.

Eh, su suna da kyau kuma a yi ta yi ba da sunan kowa ba illin annabi kamar yadda annabi ya kawo ba sai mutum ya je an ba shi ana baka sallah ah, to ba baka sallah ba da amfani la balle ba to duk abin duk ake shedan ne duk eh, abin nan tagayyuru harkin lahi ne ثم أقب بيان وعد وعد الشيطان سنة يأتي تأكيد وعد الشيطان كافر رأي wato akiba summa akiba wato akiba bayani wa'adi shaytan bayan wato wa'adin shaytan ga kafirai ja abi bayani wa'adi lahi lil mu'minin yato da wa'adin da Allah ya yi ga mu'minai fa qala yace wallazina amanu amma wadan sun kai imani wa amilu salihat sun kai aikata ayyuka na kwarai menene aiki na kwarai kayi shi kamar yadda Allah ya ce kuma kayi shi don Allah kun gane ko sharta uku ne da imani sannan kai yadda an ka ce sannan kuma ka shi don Allah yana yiwa mutum na da imani ya yi kuma kamar yadda Allah ya ce amma yana yi ne don wasu su gani a kawo mai sadaka ya zan riya kun fahimta foto wannan shi aiki fata kenan aiki ya kasu kashi ya kasu kashi uku aikin da ake yi wato yana da nau'i uku biyu suna ga zuciya guda shi daya ga guguwa wato kai imani cikin zuciya abin nan daga Allah ne kuma annabi ya kawo shi cikin shekarar nan 23 sannan bayan haka nan ka yi shi yadda an ka ce wannan shi ya shari'a wancan na farko shi ya ibani to kuma shi zan kayan shi ba don neman yabo ga kowa ba ba don neman alheri ga kowa sai don Allah wannan shi yake ce ma insani kun gane nan da aka raba sufanci don a karkatar da mutane eh, shi ya ikhlasi hmm. shi ya ihsani ka anta abu da Allah ka annaka tara ko illam kun tara wa innahu yaraka kaga kun gane to ci gaba walladina amanu wa sun kai imani sun ka aikata ayyuka na kwarai sanu da khilhum jannatin tajri za mu shigar da su gidajen aljanna ruwa na gudana daga karkashi zuwa sama khalidina fiha abada suna an waɗanda an kaddara mu dawoma ciki har abada wa'adin Allah hakan Allah yayi wa'adi wa'adin gaskiya wanda ya saba mana shaitan ai wa'adakumullahu Allah ya musu alkawali zalika wannan wa haqqahu ya tabbatar da shi wa man azaqu min Allah qila wane ne yafi Allah gaskiya wa ne ne yafi yafi gaskiya bisa ga Allah ga magana kun gane ko ai wa wa'adullahi mazkur wa'adin ubangiji wanda Allah gaskiya wa ne ne yafi shi babu laysa bi amaniyikum laysa bi amaniyikum ولا تجد له من دون الله وليا ولا To wa man ya'mal min as-salihat duk wanda ya aikata ayyuka na daga cikin eh, abin nan aiki ayyuka na kwarai ayyuka ko laysa bi amanikum wato addini ba wai abin da kake so ba ba guri bane ayyuhal muslimuna wato ba ta tsuniyoyin ku a addini ba bi kaulikum nahnu ummatu muhammadin ne ku ce wai mu al'umma muhammadin ne kawai ya isa wa nabiyuna khatimun nabiyina annabi mu shine cikon annabawa wa kitabuna ya qadi ala sa'il kutub littahi mu ya ya ya shahi sauran littafai wa nahnu amanna bi jami'il kutub mu mun imani da dukkan littafai wa jami'il anbiya mun yadda dukkan annabawa qaulan bil lisani faqad amma da baki dai to wannan ya zan tatsuriya kenan laysa bi amanikum wato addini ba tatsuniyoyinku bane kun gane ko wala amani alkitab kuma ta addini ba ta tsuniyoyin mutanen littafi ne min qaulihim magana su kitabu na qabla kitabil muslimin littafin mu ya gabanin littafin musulmi yake wa nabiyyu na qabla nabiyyin annabi mu gabanin annabin su ne fa nanu aula billahi minhu su mu cancanta mu san mu abbayin Allah bisa gare su qaulan bil lisan faqad da baki kawai ni aibu abin mu ne musulmi ne masu son annabi mu ne masu kaza kuma su ahlul kitabi ba shi dai ba bal al afdaliyya inna ma hiya bil iman wal amal salih Eh, kamar yadda kace kuma ka aikatar to wannan abin ba ta tatsuniya da baki ba kun gane ko man ya amal an duk wanda ya aikata abin da ba ya da kyawo amala aiki lam tuwafiq alai shari'a wanda ke shari'a ba ta dace da shi ba yuju zabi za a yi mai ko da wannan aiki in ma fil akhirah ko lahira ko duniya ko cikin duniya bil bala ya samu musiba wal mihana da abin nan musibu kama warada fil hadith kamar yadda ya to cikin hadisi wala yajid lahu min dunillahi waliya sannan bai samu wani wali wanda zai tsare shi min dunillahi min ba Allah ba babu wani wali da zai tsare ka in ka saba ma Allah wala nasiran kun ba wani mai taimako yamna'uhu minhu kun gane ko eh, asalin waliyi wato wani masoyin ka dan uwa nasiri ko dan uwanka ne ko ba dan uwanka ba kun gane ko eh, na salihati duk wanda ya aikata ayyuka na kwarai wa man ya'mal shay'an min salihati duk wanda ya aikata wani abu na ayyuka na kwarai menene abin da a aiki na kwarai shine abin da ya dace da shari'a kun gane ko na huwa ma wafaqa shar'u abinda shari'a ta dace ga abin min zakarin aw unsa namiji ne ko mace kun gane ko ashe kenan wannan ya nuna kenan mata ta sun yi karatu don in su yi karatu ba ya za su ce aikin mu ya kyau wa huwa mu'minun kuma yana da imani yayi na namiji ne ko mace sannan kuma da imani fa ulai ka dakhulul jannata wadanna suna shiga aljanna wala yulamuna nakira ba a rage su da koda nakir kun san mun yi magana nakir dan nan bakin kun san abin nan to ci gaba dai sauran aya وهو مؤمن واتبع اتخذ الله إبراهيم خليلا وما أحسن دينا وانين يفكاو الديني ashe babu mimma aslama wa washa ga wanda ya mika huska shiga Allah kun ga wannan shine sunan musulunci mika wuya ko mi an kace ka yarda kai yarda an kace to wanda yace ya yarda da abin da Allah yace annabi ya kawo wane ne ya fi shi kyawun addini babu sai dai ai ka ba da shi kun gane wa huwa muslim kuma shina mai ihsani ba ka bi kauya ɗaya ba kuma ka yi don Allah kuma ba ka tunanin kowa wata ba milata ibrahim sannan ya bi ƙidda ibrahim wato imani na kwarai kuma ko da imani na na na na, na dodo eh, imani ne amma ba na kwarai ba sai an bi na kwarai kuma wanda yake ya daidai da abin abin da Allah ya ce wato shine ya bi wato aqida ta ibrahim alaihi salam al-islam li'anna millati ibrahim hiya millatul islam wato aqida shi ita ce aqida musulunci babu wata kowa sai Allah hanifa wanda ya karkata daga ƙarya zuwa ga abin nan ko sauran addinai duka kulli ha ila dinil qayyim zuwa ga addini wanda daidai wata kaza ibrahim wata hada Allah ibrahim khalila to wato ba an ce wanda ya bi ba wanda ya kyawun addini bisa ga wanda ya miƙa wuyar ci ga Allah sannan ya bi aqida irin ta ibrahim an san aqida ibrahimu komawa ga gaskiya komawa ga Allah dai shi dai ke yin hukunci shi dai ake bi haka ne ko sannan Allah ya nuna wata daraja da ya ba ibrahimu don aqidan na tashi wata kada Allah ibrahimu khalila alhali Allah ya rike ibrahimu masoyi badadai don wannan aqida tashi safiyan zababbe khalisal mahabbata lahu ya tsarkake mai so wa fa'idatu hadhihi jumla amfanin wannan jumla takidu wujubi ittiba'i millati don a karfafa in dai kana son ka tsira kana son ka zama mutum ka bi aqidar Ibrahim kada ka hada da kowa kun gane yana bakin za a jefa shi cikin wuta akan eh, abin bindo sai abin nan Jibril mai kawo mai wahayi sai ya toye kana kana son taimako sai ya ce daga gare ka a'a sai dai daga Allah to wannan shi a eh kuma ya san shi ya san shi inda bai san shi ba ba sai ya ce dan bane ka gane ko hmm. eh sa abin nan li'anna man balaga min az-zulfa inda Allah wanda ya kai kusanta ga Allah an ittakhadahu khalil ha Allah rike shi khalil kana da jadiran bi an tuttaba milatu ya cancanta abi hanyar shi ko gane ko Eh, Allah ya taimake mu walillahi walillahi ma fi samawati ma fi la duk abin da a cikin sammai da abin da a cikin ƙasa na Allah ne shi ya mallake su kuma shi ya halitta su kuma bayan sa ne shi ta suke gudana akan ubarnin sa saboda ka wanda ya falle da ya falle don kansa wa kana Allah bi kulli shay'in muhida kuma Allah ya zama kewayewa ga dukan komai duk yadda kai abin nan kai gini na na karfe ka shiga ciki yana ya kewaye ka sani ilman ga sani wa kudratan kuma yana da ikon yi ai lam yazal muttasiman bi zalika Allah bai gushe ba ya sifantu da wannan wa man kana kadhalika yajibu da duk wanda a haka ya san komai kake yi kuma yana da ikon ya sarrafa kai da yake so to wanda ya san haka dan wajibi ne ai mai da kun gane ko illa yahtaju ila amali al-amil da bai bukata ko kai aiki ba aikin kake so ba in ya ce kai aiki don amfanin kanka ne ba don shi ba wa inna ma yu'badu li yusiba bi falli ana bauta masa don ya bada falal don ya bada lada da kyautar shi wa ittikhadhu li ibrahima khalilan to dan ya rike ibrahima khalil la li ihtiyaji lahu ba don yana son komi ga Ibrahim ba kun gane ko dan mi bal da ikhlas Ibrahim na amala lahu dai Ibrahim ba saka ke aiki don haka dai dauke shi a nan khalil ba don yana son ya masa wani abu ba wa huwa ta'qibun hasan wannan ta'qibi ne mai kyawo ba da al'amri bil ikhlas bayan umarni da ke ibada lillahi ga Allah to yanzu a daga wannan kamar yadda yake na wa أدخلنا النار ƙarin bayani ga matsalar mata da ta gabata wa ka fin nisa wato suna yi ma fatawa suna neman ka ba su ka ƙara musu bayani ga matsalar fatawa fin nisa ga al'amarin mata wa miratihinna da gadon kullahum ka ce musu Allahu yubtikum fihinna Allah zai ba ku bayani wato ga al'amarin su ma ala alaikum fil kitabi kuma da abinda ake karanta muku cikin littafin kur'ani min ayatul miras na aya gado wai cikin aya kuma yana ƙara muku bayan waccan aya da an karanta ta gado to kuma Allah na ƙara muku fatawa hiya ta man nisa'i ga mata waɗanda yake marayu allati la tutuna kunna ma kutuba lahunna wa ato an ubanta ya mutu ya barata sannan kuna son wato ba za ku ba su abinda an karbuta musu ba na gado wato ku aure su da sauki wa targabuna ayyuhal awliya ko sannan kuna kyamar an tanki hukunna ku aure su li da mamatihinna ko don ba su da kyawu wa ta'alluhunna bayan kana ku hana su aure an yata zawajna um, ku hana su yin aure an mu'ami fi ta na wata don tsammani ga gado su wata hasu mutu ba su da miji ku gade ayyuti ku Allah ta ba'alu zalika Allah na yi muku fatawa kada ku yi haka nan Ah, wato ba kyau ah, wal mutalafi da min al kuma Allah na yi muku fatawa ga kananan yara masu rauni an tutuhum hukukan shi sai yana muku fatawa ku ba su haƙƙin su wa ya kuma Allah na umarnin ku an ta lil yatama bil bilkisu. ku tsayu da adalci ga marayu bil adli fil mirat ga gado wal mahari da sadaki ya an aurar da ita aurar da ita da sadakin da ya dace da ita kuma gado kada a ci gado ma ta ba'alu min khairin sannan kuma da kuka aikata na alheri duka fa inna allaha kana bi alima wa ubangiji ya san masani ga abin nan fa jazi kun bi zai saka mu saboda shi kun gane to wannan abin da fatawa ga masu rauni wai ne mura'a

sannan wajen aure wa ina mar'atun hafa min ba'daha shuzan in wata mace ta ji ta yi eh, ta ji tsoron wato dauke kai daga mijinta wato mijinta ya dauke mata kai ya ki kula da ita kun gane tara fu an alai hawa ta dauke kai da gare ta bitarki mulaja ta ya bakwanci da ita bata shi na. kata kuma ya rage ya rage wato ya gadarta ga ciyar da ita Da bugu da adam ba ya santa wani muhi ainai ila ajmal min ko kuma idanunsa sun dauko zuwa wanda tafi ta kyawu to in ta ji wannan tsoro au iradan ko kuma ya kauda kai da gare ta ولا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلا باب لفي غمجن دما تر في صلح تخانن من اصلح وات يا يصلح اي يصالح قول وات هو في قراءته يصالح يصالح بتجديد صاد فيه ادغام التاء في الاصل اصليه تصالح تصالح وات في صلح بينهما صلا في صلح تخانن صلح fil kasmi ga kamar ta ce na ba kwana na koko na ba wance kwana na ni in zauna lafiya dai na samu zama da kai wannan kati haka nan kuma ga abinci bi an ta turuka lahu shay'an ta bar mai wani abu maimakon a ce kullum sai an baka kaza ta rage ɗalaban liba ya isu don ta zauna tare da shi tana ɗan ɗebe kewa fa in rada yafi zalika in ta yarda da haka nan shi kenan shi kuma kada ya sake ta wa illa fa ala zawji an yi wa fiha amma in bata yarda da yin sulhi ba to wajibi ne ga miji ko dai ya cika mata haƙƙin ta sosai au yi ko ya rabu ta tana iya ragewa don a zauna lafiya balle tsofaffi masu tsofaffin mata wasu khair amma yin sulhi shi ya fi min alfurkas daga rarrabuwa wannan cutar ɗauki kai wal'ira da kawo da kai daggare ta ƙala ta'ala Allah ya tafi bayani ma jibila alaihi da insanu mutum kullum an sami wani abu na son rowa wa ƙudiratul anfusu shuka an halartar marayuka rowa ai shiddatul buhul tsanin rowa ai jubilat alai an halitta rayuka akan son rowa waka annaha hadiratu kamar rowa kullun tana tare da mutum la taqibu anhu wato ba ta kuwa da gare shi al ma'ana annal mar'ata la takadu tazmahu bi nasibiha wa ma'ana shi kenan ita macen dai ba ta iya ragewa ba ta iya rage hakkinta min zauji haka mijinta wa rajulu la yakadu yasmahu alaiha bi nafsihi ko mijin tun da ya ɗauke kai daga gare ta baya kusan ya saki kansa gare ta a haɓa gaira in wani ta kun gane ko to a daidaita kowa ya rage don a zauna lafiya wa tusi tusinu in kun ka kyautata zamantakewa da mata wa tattaku kun ka ji tsoron yin zalunci a su fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira allah ya zan masani ga abin da kuke aikata a fa yujazikum bi zai saka muku da abin da kyautata wannan Eh, in ka ba ta kwananta wato ka kyauta ba ta kayan mata adalci kun gane ko walan ta tsare ko ولا تزيدوا كل الميت بل المعلقة وإن تبرئوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إياه daidaitawa tsakanin mata ko kun so ku daidaita tsakanin su ga soyayya shi yana da wuya ba ku iya walau ma la zalika ko da kun yi fadan ku daidaita tsakanin su ba zai yi ba to saboda haka har in ka ji ka karkata wata jaha fala ta milu kullal mai kada ku karkata dukan karkata kun wanda ko ai ilal lati tuhibuna zuwa ga wannan da kuke son fil kasm fil kasm garabo wannan karka tare duk ga wacce ita dai wa kada ku yi haka nan zaru a har ku bar wannan da kun karkace kun karkace da gare ta ayatu ku almala almumala alaiha wa anha wa da kun karkace da gare ta ku barta kalmu allaka kama wanda an karata ya ba ta da miji ko ba sake ta ba ay allati la hiya ayyamu bata zan gauruwa ba wala za ta ba'alin ko ba ta da miji kada ku yi haka wa in tuzlihu inda kun kai adalci kun kai sulhi ku da adalci da kun karaba mata wa tattakul jawar kun ka ji tsoron adalci kun ka ji tsoron yin zalunci fa inna allaha kana ghafura ubangiji ya zama mai gafara ga abin da cikin zakatan ku na karkata rahima ko mai tausayi kun bare ku bi dalil ka haka wato abin da mutum baya iyawa to Allah ya gafarta masa amma shi ya kokari kowa wa in ya tafarraka wa in ya tafarraka yuridillahu kullam wa kana Allahu wasi'an halima to wa in ya tafarraka sun kararraba da mijin da matar wato abin nan saki sun karabu yugun Allah kullum min sa'ati Allah zai wadatar da kowane daga cikin daga abin nan daga dan uwansa daga abokinsa min sa'ati daga yalwar shi ai fat min fadlihi wato ga kyautar ubangiji da falalaci wato zai yarda da kowane da an yarzuqa zauran shine ya bata miji gaira wanda ba shi ba wayar kawo kuma shi ta shi gaira ha wata ita kuma ya ba shi kuma ya ba shi wata wa kana Allahu wasi'an hakima Allah ya zama mai yalwatattar halittar mai yalwatattar mai yalwatattar wadata li khalqi galita shi falli ga falala hakiman ko mai hikima fi ma dabbara hulan ga da ya shirya musu wa hada taqib wannan taqibi ala wato wa hada taqib ala sultatir rijal fi awwal sura kun an ce abin an an rijal qawamuna ala nisa'i ma fadalla Allahu ala ko yan abu ya baci ga za a walwale abin min qawli arjalu qawwamuna 'ala an-nisa kun gane to ci gaba walillahi ma fis samawati wa fil ardi wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqu تبدوا wannan aya da an ka ambata ai shine da wannan takibi na ikon da an ka ba maza ba an ce adidal qawamun ala nisa'i ba ko adda iko akai su adda tsayu suke tsayuwa ga lamari to Allah ya yi mata kibi yace to ka tuna walillahi ma fi samawati ma fil ardi abinda a cikin samai da abinda a cikin ƙasa na Allah ne duka har kai kana ciki ashe ikon da an ka baka na wasu ba wai an ce kai adda komai ba wato ka tsaya da adalci wada karwa sai nan ladina wutul kitaba hakika wato gabanin ku ku musulmi mun yi umarni ga waɗanda an ka ba littafi min qablikum gabanin ku sune yahuda da nasara wa iyyakum haka nan ku kuma cikin qur'ani an yi muku wasiyya an ta kula ku ji tsoron Allah ai khafu iqabu ku ji tsoron azaba shi da an tuti'u shine ku mai ta'a kada ku zalunci wanda an ka ba ku iko a kansa wa qulna lahum muka ce ma waɗanda an gabanin ku da ku in ta kafu in kun ka kafirce bi ma wasitum bi ga abinda an kai muku wasiya kun ka kibi fa inna Allah fa inna lillahi ma fi samawati ma fi ku sani duk abinda cikin samai da abinda cikin ƙasa na Allah ne shi ya halitta su ko mulkin sa ne bayan sa ne wala duru bi kufri Allah ba zai cutu ba don kun kafirta wa kana Allahu ganiya kuma Allah ya zama wadatacce annan an halkin ga halitta wa ibadatin kuma da bauta musu ko da bai yi su ba ko ba ba su yi komi ba wato abin da wadatacce ne bai damu ba hamida amma duk da haka ko mai godewa ne ko kuma wanda ake gode ma fi sun yi bi ga aikin da ya musu kun gane ko to ci gaba wato in mutum ya san wannan ko da an ka ce an baka iko akan mata to ka kyautata ولله ما في السماوات ma fi samawati ma fi al-ardi abinda dai a cikin samai da abinda cikin ƙasa duk na Allah ne an yi takararin sa don a wajabtar da mutum ya ji tsoro ya koma ga tsoron Allah wa kafa billahi wakila kuma Allah ya isa ya zan shine mai halarta komi shahidan mai halarta ga komi ko da yake kuma ya shi ya mallaka kuma yana nan yana kallon ka bi anna ma fihi ma lahu kuma ya isa ya zama shaidu na cewa duk abin da Allah shi duk abin da a cikin samai da ƙasa nashi ne saboda kada ka walakanta wani eh, in ya sha kuma yace in ya share shi kun Allah ya so zai tafi da ku zai halaka ku gaba dai ayyuhan nasu ya ku mutane wa yati bi akhirin ya tawo da wasu matsayin ku wa kana Allah ala kulli shay'in qadira Allah ya zama mai iko kuma mai iko yi ga komai man kana man kana yuridu thawaba dunya الله man kana yuridu bi ilm bi amalihi duk wanda ke so ga aikin da yayi yana nuhin sakamakon duniya wa inda Allah sababu dunya wal akhirah to sakamakon duniya da na lahira don Allah ne liman arada ku ga wanda ya so shi la inda gairi ba ga hannun kowa Ah, falima yutlabu falima yatlubu ah, ahaduhum al akhas dan ni dayan mutane dayan mutane zai nemi wanda aka kastace Allah shi arike da duniya ita aka kastata kuma shi arike da lahira ita ce alheri to dan ni wanda zai tsaya ga abin da aka kastace ya bar nan wancan mai alheri wa halla talabal ala dan mai bai nemi wanda shi daukaka ba bi ikhlasihi wato domin sai ya za a nemi wanda shi daukaka mutun ya tsarkake aiki ga Allah wannan haisu kana madlubu la yujad illa hu inda yake abin da yake nema ba bai ga hannun kowa sai ga Allah wa kana Allah samian Allah ya zan mai ji basirin mai gani li jami'il ahwal ga dukkan halaye al mawjudat wadanda yake samanni wa huwa taqibun li qawlihi ta'ala wa abudullahu la tunku bi shay wannan taqibi ne ga magana Allah da yace ku bauta ma Allah kada ku hada kowa da shi har zuwa inda yace wani nudkhilu wani nudkhilu zillan dalila wa qawluhu ta'ala ولا أهل الله wa qawluhu ta'ala maganar Allah da aka yi wannan aya da an kace ya ayu halladina amanu kun qawamin ya ku wadanda sun kai imani ku zan masu tsayuwa bil qisd da adalci ay bil adl da adalci shuhada lillahi in ya zan ma ku da masu iko alqalai masu masu ikon zartar da al'amurra to ku zan kuna tsayuwa da adalci kuma ku zan shuhada bil haqi masu shaida da gaskiya wato kenan in an kire ka ba da shaida ka yi shaida gaskiya walau kanat shahada ala anfusihim ko da abin nan za ta tauta cuce ka ita shaidan nan to wajibi ne ku faɗi gaskiya fashhadu ala kun shaida akan kawo nan ku na cewa ku an abin ku kun kai zalunci bi an tuqirru bil haqqi ku faɗi gaskiya kenan wala takatumun kar ku boye aw ala al walidaini ko kuma in ya zan shaidan na akan uwaye uwa ko uba su ne ake bi bashi ko ko su ne ake neman